a muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mu da ɗaya daga cikin manya-manyan mu mai suna Dr. Bashir Abdullahi Ismail kamar yadda kuke gani a cikin wannan uh, group namu ko kuma foundation namu na Shababul Islam Foundation uh, na biyu kuma muna marabtan malam cikin wannan jiya ta mai albarka Adamawa garin Yola garin Fulani. a ah, sa'annan abu na gaba shine insha Allah malam yana da kyau ya sani wannan ah, foundation namu yana da manufa manufofi da dama daga cikin manufofinta shine zaburar da matasa akan bin tafarki na addinin musulunci ah, insha Allah za mu buƙaci malam ba tare da ɓata lokaci ba za mu buƙaci malam da ya faɗakar da matasanmu kan bin tafarkin sunna da kuma gudunmawa da za su bayar wajen ganin addinin musulunci ya samu ɗaukaka malam assalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين saidina wa habibina muhammadin salawatu rabbi wa salamu alai ah, ina wa allah godiya da ya ja kwanan mu har zuwa wannan lokaci cikin ƙoshin lafiya har wayo ina wa allah godiya da ya kaddara zuwa na a wannan gari mai albarka garin yola garin lamido na zo kuma na haɗu da 'yan uwa daban-daban suka min tarbo wanda abin farin ciki ka haɗu da 'yan uwanka suna murna da kai kai ma kana murna da su daga cikin wannan 'yan uwan hada wannan ƙungiya wannan organization mai albarka wadda take da suna da shababul islam foundation ƙungiya mai albarka ƙungiya masu kishi na addinin musulunci musamman abin da ya shafi ɓangare na matasa ina fatar wannan ƙungiya allah ya saka mata albarka ya ƙara mata jagora wanda suke ɗauke da ɗawainiyar wannan ƙungiyar ya allah ka ƙara musu juriya ka sakanka musu da mafi alkhairi duka wasu matsaloli da za su iya tasowa da waɗanda ke akwai da waɗanda za su yi tasowa ya Allah ka yi musu mafita da wannan ƙungiya ta wanda nake ƙara jan hankali da suwa ga masu hannu da shuni da kuma 'yan uwa musulmi gaba ɗaya na cewa irin wannan ƙungiya wadda take da kishi na ganin ta yi aikin addini yana da kyau a tallafa mata tallafawa kuma ta ɓangaren shawarwari ne ta ɓangaren abin da ya shafi kuɗi ne don ba abin da za a iya yi a yanzu in babu kuɗi kuɗi su ne jagora don haka nake kira ga 'yan uwa masu kallonmu na ciki da wajen Najeriya da duka duniya na cewa wannan ƙungiya ta Shababul Islam a ina ba da shawara, ina ta suwa, ina kira Allah tallafa musu saboda ire-iren ayyukan da naga suna yi to duk wanda ya tallafa musu shi ma ya saka jarin shi kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wato man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya yi sanadiyyar wani abu na alkhairi yana da ladar shi da ladar da wanda ya koyi da shi har zuwa ranar alkiyama har wa yau tallafa ma irin wannan ƙungiyoyi ɗaya daga cikin tallai ne na sadaqatul jariya sadaqatul jariya wadda ko da bayan rayuwarka lada ba za ta tsinke ba za ta ci gaba don haka ba mu san irin wanda aikin nan zai kai ba idan yanzu aka yi ɗaukar bidiyo aka watsa ko ka mutu shekara da shekaru shekaru aru aru wannan abin da ka yi tallafa yana nan a cikin intanet har lokacin da Allah ya so ƙila kai ka shekaru yan kaɗan ka abin nan amma su shi na ta tafiya don haka a taƙaice ina kira ga 'yan uwa na wannan magana ta tallafa musu abu na biyu da malam kai tambaya wanda babban al'amari ne al'amari na matasa waton matasa ga kowace al'umma su ne ginshiƙi su ne waton ƙashin bayan ci gaba na kowace al'umma Don haka duk wata al'umma da kaga tana da matasa, matasan nan kuma nata sun san abin da suke yi, suna da hankali, ba su shiga hanya ta lalaci ba, to ka tabbatar da gaba na wannan al'umma zai yi kyau. Ta shi ne kake ganin a cikin addinin musulunci ya ba matasa matuƙar muhimmanci. da muka koma ga alkur'ani Allah yana ba mu labarin wannan ashabul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa ne suka rabu da duk wani abu na fisge-fisge na wannan shekarun suka bauta ma Allah suka bi Allah suka yi imani da Allah Allah ce dalilin wannan sai muka ƙara musu shirya muhimmancin matasa ya kai idan ka duba waɗanda suka ɗaukaka addinin nan lokacin da suka yi wannan suka zage suna a wannan shekarun na da ake cewa na matasa samartaka duk wa'annan mahi yawan wa'annan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi da ke jin sunansu wanda suka malamai daga cikinsu jarumai da cikinsu duka matasa ne irin su Sayyidina Ali radiyallahu anhu, irin su Usama bin Zaid, irin su Abdullahi bin Umar, irin su Sayyidina Abdullahi bin Abbas, dukkan su matasa ne, kuma su ne manya a cikin sabbin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. a wannan shekarun na samartaka Shekaru ne masu hatsari, shekaru ne waɗanda kuma mutum yake peak. A lokacin dai ƙarfinka yake, kake cikin ƙarfinka, cikin lafiyarka. Kai matashi duk wata gaɓa taka tana aiki. Lokacin da ka kai, lokacin da ka kai waton matsayi abin nan ƙarfinka Saboda lokacin da mutum yake matashi shekaru goma sha, ashirin, talatin yana kai arba'in to gangara ya gama ya gama hawa sai gangara. Don haka a wannan shekarun na samartaka su ne suke da matuƙan mahimmanci mai yawan achievement na rayuwa da malamai da great achievers da ake cewa a cikin wannan shekarun suka yi su idan ka karanta tarihi daban-daban za ka gani samari duka yawan achievement da suka yi cikin wannan suka yi malamai ka duba irin su imamun nawawi da manya-manyan zakakuran malaman da kake ji a cikin wannan shekarun ne suka taso ɗan kaɗan ne suka yi fice bayan suka wasu shekaru amma wannan shekaru ne na neman ilimi ba ji ba gani da lokacin ne ke cikin ƙarfinka ganinka a lokacin yake da ƙarfi duk wata gaba ta jikinka ta nuna gaɓoɓinka ƙashinka lokacin yake da ƙarfi jinka lokacin ne yake da ƙarfi To amma har wa yau kuma shekaru ne na hatsari. Kamar da ka san ƙwaƙwalwar matashi a wani lokaci tana buga tana aiki sosai tana tunani tana fasfanniya kamar da ka san wuta na abin nan. To at the same time wasu abubuwa na tunani na tunani na shedan na lalaci kuma in mutum bai samu jagoran matashi a wannan shekarun a wannan lokacin zai yake iya lalacewa don haka a wannan shekaru na samartaka lokacin ne da ƙarfin sha'awar saurayi take peak take tsololuwa lokacin yake son a yaba mashi lokacin yake son ya burge in mata ne ya burge su in samari ne wansu ya burge su ya shiga mota mai kyau ya yi wasa da mota ya yi alfahari duk wannan shekarun ne dan shi ne annabin rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya saka samari saurayi cikin mutane bakwai waɗanda Allah zai musu rahama ya saka su cikin inuwar shi ranar da ba wata inuwa sai inuwar shi shabun nasha'a fi ibadatillah mutane bakwai ne waɗanda suke cikin inuwar Allah a gobe kiyama yau la zilla illa zillah ranar da ba wata inuwa sai inuwar shi to da matashi saurayi wanda ya tsatsata girma muna ji ko to haka saurayi wanda ya tsatsata a cikin wa Allah biyayya saboda a nan ne ake samun lalacewa Allahu akbar to don haka a ta wannan gaba nake cewa nake jawo hankalin samari cewa duk abin da za ka yi ka yi shi a wannan lokacin bautar Allah, biyayya ga Allah, duka ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka bauta ma Allah a cikin wannan. Me za ka yi, me kake son ka zama, kana son ka zama babban malami. To a wannan lokaci ya kamata ka aza hanya, ka aza durba ta tafiya. Kana son ka zama babban likita, kana son ka zama babban injiniya, babban ɗan sa-kai na addini to a wannan lokacin ne. To don haka ya ku samari, wannan ƙalubale ne gare ku na a tashi tsaye a abin nan zage damtse na ganin cewa wannan rayuwat wannan lokacin da fi tsada a rayuwarka ka yi ƙoƙarin ka yi amfani da shi fiye da kowane lokaci don ba wani lokaci a cikin matakai na rayuwar mutum irin lokacin da yake da muhimmanci da lokacin da mutum yake iya amfani da shi irin lokacin samartaka lokacin da mutum yake yaro har zuwa eh, yana jinjiri yana abin ana fama da shi shi ma yana fama bai ma san daman shi ba balle hagun shi lokacin da ya tsoha kuma lokacin rashin lafiyoyi mm. da gajiya da lalurori na abin nan sun abin nan amma a wannan lokacin shine tsakiya lokacin da duk wani abu da za ka yi dama ce to kada mm. mutum ya bata wannan lokacin waje abin da bai dace ba to don haka wannan shine na ga 'yan uwa matasa fatar Allah ya sa wannan kiran ya kai ga kunnuwan waɗanda aka yi wannan don su hmm. wannan ke sha Allah. Masha Allah, mana Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah. Allah ya ba da hmm. su matasa Allah ya ba mu ikon yin amfani da abin da muka saurara. Hmm, Sannan Malam ya yi magana game da shajja su matasa wajen ganin sun ba da gudunmawa ga addinin musulunci. Sannan a cikin ko da takaitaccen lokaci ne ko muna son Malam ya ɗan ja hankalin matasa ɗin wajen neman ilimi. <coughs> Kamar da sakaci wajen neman ilimi mm. kamar da na faɗa cewa wannan lokaci ne da ya kamata matasa su yi amfani da shi fiye da kowane lokaci ilimin ma yana ciki mm. wanda shi ne ma yake na farko mm. neman ilimin nan kamar da muka gani waton shi ne farko ga addini wahayi na farko shi ne na neman ilimi dan shi ne malamai suka kira wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ummatu iqra al'ummat karatu saboda first farkon wahayi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku yi karatu yi karatu ikra ikra اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Wannan ne farkon wahayin da ya sauka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mm. na ka ka yi karatu. Kuma wannan karatun shi ne yake ginshiƙi ga duka rayuwa. Mm. Duk abin da ka sani wannan aiki da kuke yi na alkhairi in ba ku yi karatu ba za ku iya yin shi. Operating ɗin wannan na'urorin na ɗoka ba za ku iya ba in ba da ilimi ba. kafin ma mu je magana ta duniya saƙo da mishin aikin da Allah ya halicce mu don shi shine ibada shi ba za ka bauta ma Allah ba yadda Allah yake so yadda ya dace ba tare da ilimi ba don shi ne annabi kafin a ya komi an ka ce karatu to don haka matasa ya ku matasa ku tashi tsaye ba abin da ya kai ga karatu. In neman kuɗi za ka yi sai da karatu. In kasuwanci za ka yi sai da karatu. In aiki za ka yi sai da karatu. Komai da ka sani sai da karatu. A can da akwai ayyukan da ƙananan ƙananan ayyuka wanda ba za su kana yin su ko ba karatu yanzu common mai gadi yanzu mun fara kai wurin da in ba ka ma da Allah aƙalla ko da wani level na karatu ba za ka ba ka ba to don haka neman ilimi ibada ce to ga matasa ya kamata ya zama wannan shi ne kuka sanya farko domin bauta ma Ubangiji musamman irin lokacin da muka samu kanmu wannan na temptation abubuwa na ɗoke hankali sai ga mutum zai iya zaunawa a gaban tv ya awa uku hudu biyar na kallo wanda kallon bayan amfanin shi a nan duniya balle lahira wannan waya da social media mutum maimakon amfani da ita lokacin da ya kamata na abin nan zaburar da kanshi da amfanin kanshi na ilimi sai mutum ya yi amfani da ta hanyar da bai dace ba wani social media ni'ima ce idan mutum ya amfani da ita yadda ya kamata kamar da musiba ce in mutum ya yi amfani da ita yadda bai kamata ba ya ku matasa dama ce matasa kuna da lokaci ku yi amfani da wani social media ɗin ta hanyar da ta dace duk ilimin da kake nema a da za ka nemi ilimi dubi yadda magabatanmu suka nemi ilimi gari wa gari mutum zai yi tafiya kwana arba'in wata watanni domin ya ji wani hadisi na ma'aiki amma yanzu kana kwance akan gadonka da wannan waya hadisin da wani ya shekara kafin ya kai gare shi malamai ko ina cikin no time ma zaka ka ce duk malamai da kake so in ilimin fiƙo kake so ga littattafan fiƙo nan a social media an saka ilimin hadisi ilimin ƙur'ani in ma baka iya karantawa ko ka gaji da karatu akwai abin nan naji da na saurare da na gani na'am komai kake so don haka kenan duk wanda ya samu kanshi a wannan zamani bai yi karatu ba shi ya so kuma wallahi wannan zai zama hujja gare shi wajen Allah Allah zai tambaye saboda Allah madaukakin sarki yana cewa amma bi ni'mati rabbika a abin nan summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im wallahi duk ni'imar da Allah ya muku sai an tambaye don haka a gobe kiyama hmm. Allah zai tambaye ka social media da ya zama kana da access to social media YouTube Facebook da abin nan da WhatsApp da sauransu da Allah ya baka lokaci ka iya shiga su kana da ilimi da zaka abin nan ya aka yi ka ɓata lokacinka ba ta hanyar da ta dace to don haka matasa dama ce wallahi ba ba mai wata hujja yanzu ta rashin neman ilimi kuma a da malami in kana neman ilimi ka duba irin yadda ɗaliban da da suke idan malami aka ga bai da lafiya ko ya gaji za a mashi hakuri ko ga mutum ya yi kamar da muka ce ya yi tafiya da abin amma yanzu kowane lokaci na in yanzu ka tashi karfe na ɗaya ka buɗe waya ka akwai website da za ka shiga ka nemi ilimi don haka ƙalubale ne ga matasa. Hmm. Tashi ku nemi ilimi babbar ibada ce kuma ashraful ulum shine ilimi na addinin musulunci. Hmm. Cikin wani ilimi na addinin musulunci shine ilimi na farko shine na sanin Ubangiji shine na aƙida. Bayan shi sai abin da ya shafi ibada, abin da ya shafi ƙur'ani da sauransu. Don haka ta wannan nake cewa lallai kada ku bari a ko a baya tashi ku ga cewa kun ɗauke wannan nauyin da Allah ya zama muku fatar Allah ya bada iko amin Allah ya saka masha Allah masu sauraro kamar da sani muna tare da Dr. Bashir Abdullahi Ismail a babban limami a Form 1 headquarter Abuja sannan kuma malam yana gabatar da karatuttuka a masallacin Allo malam wannan kungiya ta mu ta shababul islam tana da makarantu guda biyu mm. da suke gudana karkashin ta mm. akwai ta tarbiyyatu dinul islam mm. da akwai sun fara da bangare na primary school amma yanzu alhamdulillah an samu jss1 sannan akwai misbah sa'ada islamiyya ita ma tana karkashin wannan kungiya haka muna son malai sanya wannan kungiyoyi wannan makaranti cikin addu'o'insa kuma fatan alkhairi masha Allah muna fatan wannan hubbasa ah, da kuke a kanta wanda ba karamin al'amari ba ne wanda wato wannan makarantu na ji daɗi ƙwarai ce min akwai ma makarantu kusan biyu wani kuke manajin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya bi wata hanya wadda yake neman ilimi a cikinta man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqa ila aljanna duk wanda bai ta hanya yana neman ilimi Allah zai sauƙaƙe mashi hanya zuwa aljanna to don haka da waɗanda da kuke sauƙaƙe ma neman ilimi ɗin nan kuma nan fa da aka ce ilman malamai suka ce ilm ƙa'ida ta usul ta fiƙihu annakira wannan da aka ce ilman mun gane ko ga wannan siyaƙi da aka yi magana mun gane ko to da umum ma'ana ba ilimi na addini ba kai kowane ilimi duk wanda ya bi wata hanya kuma ka gani aka ce man salaka ɗariƙan ba a ce man salaka ɗariƙa ba ta zo a kan abin nan a na kira sannan kuma ilmin shi ma na kira ba a ce al'ilm ba man salaka ɗariƙan yaltamisu fihi ilman ba ba a ce yaltamisu fihi ilma ba duka dai tana nufin general to don haka anan kowace hanya hanya ta gehen ilimin zamani ilimi na zaure turu social media wace hanya duk dai hanya wata wasila da mutum ya bi tana cikin wannan hanya sannan ilman nan ilimin addinin musulunci ne ilimin zamani ne duk wani ilimi mai amfani shi ma yana ciki to sahalallahu lahu tariqan ila aljanna sai Allah ya sauƙaƙe mutum hanya zuwa aljanna don haka wannan hanya da kuka biyo ba ƙaramin hanya bace kuma ku ne sanadiyya kamar da muka fara da hadisin da annabi ya ce man sanna sunnatan hasana kun sauƙaƙe mutane hanya fatar Allah ya muku jagora wannan hanya Allah ya ƙara ɗaukaka wannan makaranta ya zama wannan da kuka abin nan ba daga nan ma firamare ba har ta kai university Allah ya cika eh, manufa wannan gurin ku da kuke a ciki kuma ya sauƙaƙe muku hanya ya ba ku haƙuri da juna ya ba ku ƙarfin gwiwa ya ba ƙara ba ku naci tsakaninku don haka har wa ina roƙo ga jama'an musulmi su taimaka muku da addu'a ita ce babban makami addu'a ita ce makamin mumini wannan abin farin ciki ne ƙwarin gaske a ji irin wannan matasa na da wannan niyya sannan kuma bayan addu'a masu hannu da shuni da su abin nan su ma su sa nasu jari man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan فيضاعفه lahu adhafan kathira da haka duk wanda ya sa jarin shi Allah zai ninka mai ninkin ba ninkin fatar ya ubangiji wannan kungiya ta shababul islam foundation ya Allah ka taimake su kai musu jagora ya Allah ka taimake su ka taimake addinin musulunci ka ɗaukaka su ya ubangiji wannan ƙasa ta muka ba mu zaman lafiya ya ubangiji Allah ka taimaki addinin musulunci ga duk akan duk wani kafirci ya ubangiji Allah ka taimake mu ka biya mana bukatocin mu wannan nan na abin da zan faɗa kenan insha Allah to muna godiya matuƙa Allah ya saka da alkhairi sannan Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka saurara daga bakin babban malamin mu shi kuma Allah sanya masa ladan wannan aiki a mizani aikin alkhairi amma kamun karkare akwai inji na wannan tafiya tamu a ce inji na wannan ƙungiya ta mu malam Aliyu Adda masha Allah yake kan komai malam hmm. dai muna bin sa ne a baya to da zan kira sa ya zo sai ku gaisa da shi insha Allah masha Allah oh. wa alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa kada to eh mu shigo adamawa to alhamdulillah to to Allah taimaka bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala yan uwa shi dai shugaba ne ya dai rata min ne malam ni abun da zan yi magana shi ne zan yi godiya ga shi dan uwanka malam Zaruddin wanda hakikanin gaskiya mu ya ba mu gudumawa sosai sosai gaske gaske wanda series wanda yake na prof Mansur Isaya Hmm. an ba masu ibrahim sokoto hmm. da dai sauran karatuttukanku don lamin da wadar ka allah ya kaddara sanadiyan ka fara neman mallaki wannan littafi din lokacin da shi prof zai baku shawarwari hmm. muna tare sannan malam dan allah ya kara mana adda sannan shi malam zarudin dan allah ka masa adda shi ma allah ya saka masa bisa dukkan alkhairin da yake mana wannan shine alakanmu da malam malam dai bai samu ba mu dai mu dai mun san sannan abu na gaba malam ka mana addu'o'i mun gode Allah ya saka da alkhairi shi shine jiran malami na biyar wanda malam zaradun ya haɗa mu da shi professor sannan kuma ga kanan sannan Allah ya kaddara lokacin da za buɗe wannan aggan da kai karatu jiya da haifan yaro da za mu haɗu da shi to Allah bai kaddara zuwan sa muna sa da shi da malam din wani lokaci sun zo sannan mu gaisa ka mana addu'o kanin gaskiya mun yi farin cikin haɗuwa da kai Masu wannan shine Dr. Bashir Abdullahi Ismail, Chief Imam na Formon Headquarters. Kun tattauna da shi kun ji kuma wannan shawarin da ya bayar. Don Allah mu yi aiki da shi sa'an nan kuma mu sashi cikin jikinmu na aiki da shi. A ƙarshe za mu zo malam ya zo Adama, malam mani magana za ka yi akan adama ko da layi biyu ko uku. na na ƙarasa. To, Adamawa <laughs> gari ne mai albarka, gari ne da haƙiƙani yana cikin garuruwa da na yi farin ciki na ziyarta su da yake wannan ba ne zuwa na na farko ba na ganin zai kai kamar zuwa na hudu ko biyar haka eh, amma dai a jimawa to da yake zuwan da na yi last ɗin na dan jima kuma ko wanda ganin gilan kwana biyu haka eh gaskiya gari ne mai albarka kamar da ake cewa Adamawa garin Lamiɗo To kuma inda mutum ya zo ya ga irin gari hakan musulmi, ah, zai yi farin ciki ƙwarin gaske. duk da cewa haƙiƙa ne akwai challenges na irin yadda niga Kiristoci mm. ana ta abin nan mingilin tare. Yes ko ina ƙasa Najeriya ba ƙasa ce ta musulmi su kawai. Mm. Eh, amma dai still dai akwai challenges wanda ya kamata wanda suke nan su tashi tsaye su yi mm. abin da ya kamata. Gefe na da'awa ta kira wa'inda ba musulmi ba kada a yi ƙasa a gwiwa. Eh a yi musu mu'amala mai kyau saboda ita mu'amala tana iya jawo kowa. Da yawa wanda suka shiga addinin musulunci ba wai ta ma wai kawai da'awa ba ƙalallahu ƙalar ƙala Rasulullah. Mm. A'a da'awa ce ta abin nan ta gehen mu'amala hmm. mu'amala ce ta kawo to don haka a gaskiya na ji daɗi kwarai, kuma na yi farin ciki da zuwa wannan muna tare da mutanen Adama ƙwarai gaskiya a Abuja hmm. kuma a tsakani da Allah ina ganin ba wasu mutanen wani gari da nake mu'amala da su irin mutanen ba. ko mutanen ni ba sakwaci ne amma ko mutanen sokoto ban da mu'amala da su yadda na san mutanen adama a abuja ban san mutanen sokoto a abuja ba hmm. eh wala Allah kila unguwar da na zauna duka yan adama ne sannan wannan masallaci na anno hmm. duka dai mutanen adamawa ne to kuma na san tun zuwa na a abuja tun ina ganin 2004 amfoyo shekara nawa to muke karatu da mutanen adama hmm. akwai wani injiniya baffa hmm. mutum ne mai ƙoƙari nan yake a yola hmm. injiniya ne civil engineer na gaya maka yes, uh, waton ko saboda son karatun da yake idan zan je ma wani taro ko ɗaurin aure ko me za a je da mota ko da bai yi niyya ba ko bai da alaka da wannan zai bi ni cikin mota mu tafi domin mu yi karatu. Wajen shekara ashirin da hudu kuma har yanzu muna karatu da shi. To ka ga wannan abin farin ciki ne. Fatar Allah ya samu dace. Eh kawai dai abinda da kuma nake cewa ban ji daɗi ba ban iya Fulatanci ba. Gani ne amma da yanzu wannan hirar ma sai a yi da Fulatanci. Ah, <laughs> to Allah ya sa mu dace. Masha Allah. Wannan sauran ƴan uwa ne wannan shi Yahaya. Halilu Musa. Masha Allah. Wannan shi sunan shi Yakub Usman. Masha Allah. Wanda ya rike mana wuta kuma shi ne Mustapha Shalal mutumin Shalal ne. Masha Allah. Na wannan gwajin sunan shi Aliyu Musa Abubakar. Masha Allah. Yana tare da kai Abuja ma insha Allah. Allah za ka fara ganin shi. Masha Allah. Yana samu aiki a National Population Commission. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wannan shi kana nura ciya wannan kama ya fi. Eh, eh, eh sosai. Na wasu tsaron mu hakikalin gaskiya malam ya gaji jiya ya soko. Mm. Ba don kar mu takura shi ba mu bar shi ya bacci. da sai mu ce har gari Allah ya waye amma idan mu bar shi ya samu numfasa ya kwanta mm. anan muke cewa wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah wa barakatuh. Masha Allah jazakumullahu khairan. Allah mai da ku lafiya. Ina godiya sosai.